bayan sanarwar da rundun haɗin gwiwar jami'an tsaron JTF a jihar Borno ta bada a makon da ya gabata na mai yiwuwar mutuwar shugaban kungiyar jama'atul ahli sunna lidatu wa jihar da aka fi sani da Boko Haram a wani asibiti da ke garin Amchide a jamhuriyar Kamaru sakamakon rauni da aka ce ya ji a wani fafatawa da aka yi a dajin Sambisa an dai wani abin da ke ɗaukan hankulan jama'a shine wani hoton bidiyo da ke zagawa a hannun mutane doke da hoton wani saurayi da ake zargin dan kungiyar Boko Haram ɗin ne da matasan nan 'yan sa kai da ake kira 'yan gora suka kame suna suna kuma yi masa tambayoyi yayin da matashin ke amsa tambayoyin wanda har ya tabbatar da cewa shugaban kungiyar nasu Abubakar Sheko ya mutu a wani gumurzu da aka yi a garin Marte wanda ya zamo sabanin sanarwar da rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaron ta bada na cewa ya mutu ne a wani asibiti a garin Amcide kamakon fafata wanda suka yi a dajin Sambisa na dai dan tatsi muryan wannan saurayi wanda matasan suka yi wa ƙawanya yana kuma ba da hujja game da mutuwar shekawan kamar haka yake biya kullum a zabiya kullum a ne ki zai biya shi waya ne ke ba shi shi wajen a wajen bala yake samu shi bulag wa yake ba shi ja wajen shakka yake samu ya ce muku yana karɓar kuɗi wajen shakka yawa yanzu shekar wannan kana da sanin cewa tabbas ba ya mutu a marbe ba shakka ba ina tabbas ya mutu a marbe ya mutu a marbe alikara ya alikara ya nuna a bidan na ko alikara ya nuna eh, bidan na ya nuna shekau ya mutu eh, suna eh, ne shi suna ne shi suna sun kai sun binne dawo amma da yan harbe shi wato shekau mm. waya ne harbe shi tun lokacin kuɗin kai ya kwana da bayan ba su a lokacin an layin su kire masu ba eh. a lokacin da an kawo su an harbe shekau ba harbe eh, shekau ya mutu mm. yan lama har hudun shi tana binne mm. wannan saurayi dai ya ci gaba da tabbatar da cewa shi dan kungiyar boko haram din ne sai dai amma iya sanin sa bai taba halaka wani ba illa iya kawai akan je ne da bindigogi a kashe mutum a kuma ba sa nasa kaso wanda bai fice naira dubu biyu zuwa naira dubu da ɗari biyar ba akan ba shi bindiga ne ya rike kawai amma har yanzu bai gama koyan haɗin bindigan ba waɗannan matasa 'yan sa kai da ke farauto 'ya'yan kungiyar boko haram da ake kira civilian jtf ko kuma 'yan gora na ci gaba da gudanar da harkokin tsaro a faɗin maiduguri da kewaye da kuma binciken irin ababen hawa da ke shigowa da ma waɗanda za su fita su bar gari waɗannan matasa tun da ne dai wajen kawo sauyin juyin juyin hali da halin yanzu ke faruwa musamman ma a mai maiduguri da wasu ƙananan hukumomi da ke faɗin jihar sai dai waɗannan matasa a wani lokuta kan rasa rayukansu wajen gudanar da irin waɗannan ayyukan amma duk da hakan ba su yi ƙasa a gwiwa ba sai ma ƙarin mambobi da suke samu ciki kuwa har da mata na dai sha cin karo da irin waɗannan mata da kan bincikan mata 'yan uwansu musamman ma. matan da ke cikin ababen hawa na kuma tambayi ɗaya daga cikin irin waɗannan mata ko mai ba ta shiga sha'awar wannan aikin eh abin da yasa na yi sha'awar shiga wannan aiki don mu da yayinmu da kanninmu da kakanninmu duka akwai masala to da na ga yan uwana sun shiga kuma ni mana sa kaina na yi farin ciki da yadda muka tashi din shi yasa na tsoma kaina a ciki ana da ita karin samuwar waɗannan matasa yan gora da ke aikin faroto yayan kungiyar boko haram din sukan kama waɗannan yan bindiga wajen mutane ne ne dalilin kashe wayan mutane ne ne dalilin dalilin a ba mutum ne kuri a wajen shi na wajen shi baka ba ko in yana samun wani abu yawa ka ka kudin ne zai zaka nema to na hadin ka da shi da kudin shi da da kudin na da shi abin da nake so tambaya ana biyan nawa yake ana ta yake ba nawa yake biyan ka kawai yanzu kai akwai riba wannan abin da kake a ni ma da ke an san da ka sai shakar da wannan ka kashe nawa yake bayarwa za ka kashe mana shiga ma in fara in sun fara kashe mutum za su in an tafi da ni rike musu nasu in an kashe mutum ba za su yi to ko matan da ke shiga wannan aiki na yan gora sun yi la'akari da irin hatsarin da ke cikin wannan aikin la'akari kan dole zan yi la'akari ga hatsari ai dun me ko ni yau in Allah ubangiji ya ce hatsarin nan zai hau kaina zai hau kaina kuma sannan da ikon Allah na yi tawakkali ga Allah na yi imani har ga Allah ba masalan da zai sami na wannan aiki da ikon Allah na yi tawakkali ga Allah duk komin da ya faru zai faru a gaba ko a bayana ikon Allah ne to wai me gwamnatin jihar Borno ke yi ne game da waɗannan matasa ga dai mataimakin gwamnan jihar borno alhaji zanna umar mustapha da abin da ke cewa gwamnatin borno tana yaba ma wannan yara banda yaba wannan kuma za ta nemi ayyukan yi insha allah wanda za a ba su akwai kwamitin da aka yi wanda ni ne shugaban kwamitin da na kwamitin din za mu fara ɗiban su jiha jiha mu kawo su mu haɗa waje ɗaya a koya musu abubuwan yi a nuna musu harkan yau da kullum da zarafin duniya da sauransu wannan gwamnatin jihar borno tana kan yin wannan insha allah ba nan da daɗewa ba za mu fara ba zai kai nan da kwanaki kaɗan insha allah za mu fara wannan um, shirin koyar da yara da koya musu abin yi. To koma menene ne yanzu a iya cewa an samu saukin al'amura a musamman ma a ban birnin Maiduguri da ke kewaye ganin waɗannan matasa da ke aikin sadaukar da kai da suka dubu ba dare ba rana wajen faroto waɗannan 'yan bindiga da kan gaza ba da kwakwaran dalilai na kisar da suke yi wa jama'a. Aruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.